We don't need anti corruption courts or special courts to deal with only corruption cases. Ba sai an kirkiro kotuna na musamman za a iya gudanar da shari'un waɗanda ake tuhuma da almundahana ba, don waɗanda ake da su sun wadatar, in ji shugaban na ICPC. Dr. Musa Aliyu daga jihar Jigawa wanda kusan ne mafi karancin shekaru da ya zama shugaban ICPC ya ce don cimma nasarar shari'un ma zai rika zuwa kotu da kansa. A ra'ayina ba bukatar kafa kotuna na musamman domin kotun da muke da su sun isa don a yi amfani da su a yi yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Because alƙalin iri ɗaya ne, 'yan Najeriya duka mu ne, so bana ba a bukatar wannan. kafa na musamman. Ra'ayin Dr. Aliyu ya sha bamban da na masu sharhi da ma masu ruwa da tsaki na hukumomin yaƙi da cin hanci da ke gani akwai buƙatar kafa kotunan yaƙi da cin hancin don ta haka ne kawai za a iya samun nasarar yaƙi da masu karkatar da dukiyar jama'a. ga matsayar tsohon kakakin hukumar efcc dr othman abubakar in ka ce za ka yi shari'an irin nan ta yadda dokokin aka zana ta har tashin duniya ba abin da ba za ka kama su ba laifin cin hanci da rashawa laifi ne wanda sai kotun musamman za ta saurari wannan kotun musamman din ba wai cewa mala'iku ne za zo zauna kotun ba lauyoyin da su ne za zo shiga lauyoyin da mutane masu basira su suke hadawa a irin wa'inan tribunal su za su yi ne ba za a bi wai ga hanya na ka tashi ka biya ka kai ka ba a ga hanya ne state an gani a bi amma yadda ke tafiya haka irin kotutunan da muke da shi a Najeriya abun bacin rai ba za mu je ko ina ba in za a tuna tsohuwar shugabar efcc ya hajiya da waziri ta ce ba ma batun kotuna ba ne kawai akwai bukatar gwajin kwakwalwar barayin biro domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je america ya siya gida ya je london ya siya gida ya je dubai ya siya gida ya je south africa ya siya gida sai je ce investment ne shi ya ji dadi yana da investment to yanzu kan tsammanin wannan kan shi daidai ne kuwa ga yan wanshi ba su da ruwan sha shi yasa za a yi ta faɗa su a gani don mai hankali ba zai taba irin haka ba. Sabon shugaban na ICPC wanda ya alwashin yin aiki tare da sauran hukumin yakin ya ba da tabbacin samar da sauyin da jama'a za su shaida hakikanin yakin. Zan jagoranci daga gaba kamar da na ce leading by the front ne cewa in tabbatar cewa mun yi amfani da fasahar zamani wadda ana bukatar ta sannan kamar magana zuwa kotu inda na ce zan yi kokari na ga cewa ah, wasu daga cikin shari'u ni na dauka da kaina in kokari na ga na yi su wanda a tarihin wannan hukuma ba taba yin haka ba. Najeriya na da hukumin yaƙi da cin hanci da sun kusan yatsun hannu kamar EFCC, ICPC, kotun ɗa'ar ma'aikata, kwamitoci barkatai na shari'a, amma sai a wayi gari ana zargin babban jami'in gwamnati da wawure biliyoyi ko tiriliyoyin naira. Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya.